Wahayin Yahaya Sura ta goma sha shida Sai na ji wata murya mai ƙara daga haikalin tana cewa mala'ikun nan bakwai, Ku je ku juye tashoshin nan bakwai na fushin Allah a kan duniya. Daga nan mala'ikan farko ya je ya juya abin da yake a tasarsa a kan duniya, sai kuwa waɗansu mugayen miyaku masu azabtarwa suka fito a jikin mutanen da suke da alamar dabban nan, suke kuma yi wa siffar nan sujada. mala'ika na biyu ya juya abin da yake a tasar a teku ya zama kamar jinin mataccen mutum kowane abu mai rai na cikin teku kuma ya mutu mala'ika na uku ya juya abin da yake a tasarsa a koguna da mabubugan ruwa sai suka zama jini na kwaji mala'ikan ruwa yana cewa kai mai adalci ne a hukuncin nan naka ya kai mai tarki wanda kake a yanzu kake kuma a da don mutane sun zub da jinin tsarkaka da na annabawa Ga shi kuwa ka ba su jini su sha sakamakon su kenan sai na ji wata murya a bagadin ƙona turare tana cewa hakika ya ubangiji allah maɗaukaki hukuncinka daidai yake na adalci ne kuma sai mala'ika na hudu ya juya abin da yake a tasarsa a rana sai aka yarda mata ta ƙona mutane da wuta sai matsanancin zafi ya ƙona mutane har suka zagi sunan Allah shi da yake da ikon waɗannan bala'i ba su kuwa tuba sun ɗaukaka shi ba mala'ika na biyar ya juya abin da yake a tasarsa a kursiyin dabban nan sai mulkinta ya zama duhu har mutane suka ciji lebunansu don azaba suka zagi Allah mai sama saboda azabarsu da miyakunsu ba su kuma tuba da ayyukansu ba mala'ika na shida ya juya abin da yake a tasarsa a babban kogin nan euphrates sai ruwansa ya kafe don a shirya wa sarakuna daga gabas ta farki na kuma ga bakaken aljanu masu kama da kwaɗi guda uku suna fitowa daga bakin macijin nan da kuma bakin annabin nan na ƙarya su iskoki ne Aljanu masu yin abubuwan al'ajabi masu zuwa wurin sarakunan duniya duka don su tara su saboda yaƙi a babban ranar nan ta Allah maɗaukaki. Gani nan a tafi kamar ɓarawo, albarka ta tabbata ga wanda yake a zaune a faɗake yana sayar da tufafinsa don kada ya tafi tsirara a ga tsiraicinsa. Sai suka tattara su a wurin da ake kira Amagedon da Yahudanci. Mala'ika na bakwai ya juya abin da yake a tasarsa a sararin sama sai aka ji wata murya mai ƙara daga haikali wato daga kursiyin ta ce an gama sai aka yi ta walƙiya da ƙararraki masu tsanani da aradu da wata babbar rawar ƙasa irin wadda ba a taɓa yi ba tun da ɗan adam yake a duniya ga wutacciyar rawar ƙasa ƙwarai da gaske babban birnin nan kuwa ya rabu gida uku biranen al'ummai kuma suka faɗi sai Allah ya tuna da babila mai girma don ya sa ta ta sha fushinsa mai tsananin gaske kowane tsibiri ya ɓace manyan duwatsu ma ba ƙara ganinsu ba waɗansu manyan ƙanƙara kuma kamar kayan jaki suka faɗo a kan mutane daga sama har mutane suka zagi Allah saboda bala'in ƙanƙarar bala'in nan da matuƙar ban tsoro yake.